Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan musulmi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu, ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira. Kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo, innahu waliyu zalika wal qadiru alai. ba ka ‘yan kwana musulmi Allah subhanahu ta'ala kamu goma ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriyar 1446 wanda ta yi daidai da goma ga watan ukun shekarar miladiyan biyar. muna nan a suratul mu'minun da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta arba'in da biyar. alam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستقام استكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين a jiya Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana yanda ya ta aika annabawa daban-daban daban-daban bayan annabi Nuhu alaihi salam ya aika annabi Hud ya aika annabi Shu'aib ya aika annabi Salih ya aika annaba da dama har yake babu al'umman da Allah bai aika mata annabi ko manzo ba to sai ya zaɓo kuma waɗansu ya keɓance su da ambatawa saboda al'amuransu yana da ban tsoro Allah ce kuma arsalna Musa daga baya-bayan nan sai muka aika annabi Musa ni kaina in ji Allah subhanahu ta’ala da saƙo da manzanci wa akahu da ɗan uwansa Harun annabi Harun muka aika su zuwa ga fir'auna bi ayatina su je wa fir'auna da ayoyinmu da gargadinmu da wa'azinmu su je su faɗa wa fir'auna cewa da yake yi rayawa da yake cewa shi Allah ne ba haka ba ne annai musa ya je ya gaya ma fir'auna wannan maganar wannan sakon, shi da harun cewa ne Allah maɗaukakin da babu wani Allah sama da shi wannan ba haka ba ne, ka je ka ja masa kunni na uku bautar da banu Isra'ila da yake yi ya mai da su bayi ‘yan kabilansa shi fir'aunan ƙibtsawa ya mai da su su ne masu ‘yanci ‘yan mowa waɗancan ‘yan bora shi ma ya dena ba bayinsa ba ne bayi ne na Allah maɗaukacin sarki, ya basu su yi walwala su yi imani da saƙon da annabi Musa ya zo da shi in su ba za su yi imani ba, to fir'auna ya bar mutane su yi imani. Wa sultanin mubinin muka ba wa annabi Musa nan hujjoji bayyanannu na gaske da za su tabbatar wa fir'auna cewa shi manzo ne na Allah ba karya ba ne. ayoyin ita ce sandan nan wanda annabi Musa yake rike da ita wanda idan ya jefar da ita sai ta zamanto kumurci ƙatotuwar macijiya sannan na biyu aya ta biyu ita ce idan ya sanya hannun shi a aljihun shi ko a hammatansa shi annabi Musa to zai fito yana sheƙi yana haske haske na ban mamaki amma ba mai cutar da ido ba irin hasken wutan walda ko irin hasken wuta rana wanda ga ta haske ne amma mutum bai isa ya kalle ta ba ko kuma wutan wanda ga shi haske ne amma ba wanda isa ya kalla a'a wannan haske ne da kowa zai ga hasken a tare da annabi Musa ba tare da idon shi ya cutu ba shine izhaba bi ayatina kaje ya Musa da waɗannan ayoyi guda biyu da na baka ila fir'auna innahu tagha ka faɗa masa ya wuce gona da iri ya wuce iyaka babu wanda ya taɓa wuce gona da iri iri shi inda har yace ce shi ne Allah mafi ɗaukaka sama da kowa ba a taɓa yin iri wannan ba je ka masa gargaɗi ya daina ya janye ya yi imani da Allah mahalicin shi muka aika su da ya ne Musa a taimaka masa da ɗan uwansa annabi Harun su je tare aka je wajen fir'auna har ma Allah ya ce wa annabi Musa ka tausasa wa fir'auna magana kada ka tausasa masa faƙula lahu ƙaunan layyinan la'allahu ya tazakkaru au yaksha ku faɗa masa kalma ta tausa saboda Allah ya ce mu muna sonya musulunta ne ba wai za a zo a yi a takin ɗin shi a kausasa masa magana ba ne irin yadda mutum zai guji kai mai wa'azi ya guji abin da ka zo da shi a'a eh, a yi respectin in shi a gaya masa yaran kai daɗe ya mai martaba your excellency your eminence fir'auna irin kalmomi na girma duk ku faɗa masa kuma ku tausasa masa magana in ji Allah fastakbaru da ya isar wa fir'auna da saƙo wa mana'ihi da ‘yan fadan fir'auna’ yan faɗa a gina fir'auna yan ƙasan gaba ɗaya fastakbaru sai suka bijire suka ƙi yin imani suka yi watsi da abin da annabi Musa ya faɗa musu amma ta hanyar girman kai da nuna takama da jiji da kai da isa ba wai a bisa jahilci ba ne ko rashin sani ba ne suka juya wa umarnin saƙon Allah baya a'a ta hanyar girman kai da nuna ba a isa ba wa kanu qauman ali suka juya baya suka kasance mutane wanda suke kirsasa wa jama'a suke azabtar da jama'a suke take jama'a wanda suke nuna su ne masu fawa sama da kowa babu wanda isa ya tinkare su suka nuna irin wannan sama da su suna tattake mutane suna nuna cewa su ne a sama duk wani a ƙasa da su yake ya ci gaba da ɓarnansa da ta'annukinsa kamar yadda Allah ya ce wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasada Allah ya nuna su ya yawaita ɓarna wanda yake da tiraka da yake ɗaure mutum ya bankare shi ya azabtar da shi allazina tsahau wanda suka wuce matuƙa matuƙa ta zalunci suka wuce gona da iri wajen azabtar da mutane da zaluntar mutane ga irin amsan da suka ba wa annabi Musa da Haruna shi Fir'auna ɗin da ‘yan fadansa da ‘yan faɗa a jinsa. Bayan annabi Musa da annabi Haruna sun isar wa Fir'auna da saƙon Allah gaba ɗaya sun kawo hujjoji ƙaura wanda babu wanda isa ya ƙaryata su in ba dai ta hanyar girman kai ba da buɗan bakinsu faƙalu sai suka ce wa annabi musa da harun a nu'minu li basharaini mu ne za mu yi imani da ‘yan adam mutane biyu mislina irinmu wa ƙaunuhu lana abidun wanda mutanenku mabiyanku ƙabilunku bayinmu ne’ ƙabilunku mabiyanku annai Musa kai da Haruna in bayinmu ne bautar da su muke yi su ne ku ne za ku fito daga cikin wanda muke bautarwa ku faɗa mana magana mu biye muku Ba fakazzabu masu suka ƙaryata su ta hanyar jiji da kai suka ƙaryata su ta hanyar taƙama da isa da nuna girman kai Allah ce su kuma sai suka saya wa kansu halaka fakanu minal muhulakina, sai hakan ya sanya su cikin halakakku nan take in ji Allah ba da daɗewa ba na halakar da su a cikin tekun Nilu na nutsar da su na gama da su in ji Allah gaba ɗayansu kwansu da kwarkwatansu sai dai wanda Allah ya ga daman tsiransa da rayuwansa don ya je ya ba da labari su suka tsira in ji Allah na'am ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Allah ya ce walakad ataina Musa alkitaba tabbas mun bawa annabi Musa shi ma littafi shine at-taura ya karanta masa su ya karanta musu shi ya musu wa'azi su bi dokokin da suka zo a cikin at-tauran la'allahum yahtaduna domin su samu cikakkiyar shiriya wanda za su kai su ga cimma gashi su yi gudu su tsira to rike attauran nan shine tsiransu amma shi ma suka yi watsi da attauran suka ƙi yin imani da shi kememe suka zo suka jirkita shi suka canja shi suka share na sharewa suka shigo da nasu na son zuciyan a cikin attauran kamar yadda Allah ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim kuma yaquluna haza, min indillahi liyashtaru bihi samanan qalilan فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وإن منهم لفريقا يلوون بألسنتهم من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ya ce azaba da narko da bala'i da musiba ta wutan jahannama ta tabbata ga masu rubuta littafi da hannayensu sannan su cewa wa mabiyansu wannan daga Allah ya zo mana liyashtaru bihi samanan qalilan domin su rika tsotsan kuɗi suna extorting kuɗi daga mabiyansu fawailun lahum mimma katabat aydihim azaba ta ƙara tabbata daga abinda hannayensu ya rubuta musu fawailun lahum mimma yaktubun kuma azaba ta tabbata ga kuɗaɗen da suke tarawa daga hannayen mabiyansu ɗari sunan sai sayan jiragen sama sai ka ji kawai wanda yake mabiyin coci a shugabanninsu ga sunan jiragen sama a'a jet ne a gidaje ne a haika ji mutum ɗaya da cocuna ashirin yana da wura yana da waɗansu a afirka ta kudu yana da waɗansu a amerika yana da waɗansu a nan duk tara masa kuɗi suke kuma a ce daga allah ne ya ce a tara suna ta sayan jirage ya kulu amwalan nasu bil suna cin dukiyan mutane da ɓarna da ƙarya in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka za ka tarar da su wanda ba za ka tarar da haka a musulunci ba wani sa'in limamin masallacin ka samu keke ma bai da shi ko mashin na roba roban nan ma bai da shi kuma yana nan yana jagorantar al'umma bai taɓa bore ba haka za ka tarar Allah maɗaukacin sarki yace wannan ɓangaren annabi Musa kenan mun aike shi zuwa ga fir'auna da mabiyansa da fadawansa da 'yan gwamnatinsa sun ƙi Allah ce fakanu min muhulaki na waɗannan mun halakar da su mun gama da su in ji Allah bari mu komo gun annabi Isa shi shine wanda yake next to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa ja'alna ibna maryama hakanan shi ma annabi isa ɗan maryam shi ma mun sanya shi annabi mun zaɓo shi a matsayin manzonmu in ji Allah shi ma mun ba shi annabci mun ba shi manzanci sannan muka sanya shi annabi isa ɗin nan wa ummahu da mahaifiyarsa suka zamanto ayatan aya ce alama ce da take nuna lalle Allah yana da iko yayi abin da ya ga dama innama amru idza arada shay'an an ƙula lahu kun fayakun domin shi annabi Musa annabi Isa ayar da Allah ya sanya a game tare da shi ya halicce shi ba tare da uba ba ita kuma Maryam mahaifiyarsa an halicci ɗanta ta haihu ba tare da miji ba da ya sadu da ita to sun zamanto aya abin mamaki maimako wannan ɗin ya sa mutane su yi imani sai ya ƙara fanɗarar da su daga Allah ma fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا التي آه تكاد السماوات yatafattarna minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عن دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لوك تند النب... إيه، إتا مريم تهي في النبي عيسى تشبو جري تشيك يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفيا منسيا فألا يشي متى فإما ترين من البشر أهدا duk wanda ya مبتي إذا ki idan kika shiga انت دجاريري faƙuli in ni na zartulin rahmani sauman falan ukallimal yau siya. ni na yi wa ubangiji na alkawarin ba zan yi magana da wani ɗan adam ba da suka dame ta ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya ukta haruna babanki fa mun san shi uwarki mahaifiyarki fa mutumiyar kirki ce ba mu santa da alfasha ba babanki mutumin arziki ne ba mu san shi da kaza kaza ba taya aka yi ke kika bullo ga shi kiyi cikin shege kin haifi shege wa iyazu billah ina haka ya faru ga ita ma kanta ana tuhumanta ta haihu ba tare da namiji ba shi kuma ayarsa an haife shi ba tare da uba ba sai suka zamanto abin magana a duniya gaba ɗaya waɗansu suka allantar da su kamar yadda Allah ya ce a ƙarshen suratu Ali Imran ya isa ibn maryama a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub kai kace wa mutanenka da mabiyanka su riƙe ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli guda biyu su kyale ne yake tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka fi ƙarfin haka ka fi ƙarfin amma haka ballantana ni da ka zaɓe ni in isar da saƙo ya Allah wallahi ba haka na faɗa musu ba in na faɗa maka sani ya Allah domin ka san abin da ke zuciya ta ma tun kafin ma in furta a harce ni ban san abin da ke zuciyarka ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin abin da ke ɓoye ko dan adam bai furta abu ba ka san abin da ke zuciyan shi ka san abin da ke zuciyan abin da nace musu su bauta mun su bauta maka kai ne ubangiji na ubangijinsu su bauta mana lokacin da nake raye na shaida abin da na isar kenan kai ma ka sani ya Allah bayan ka ɗauke ni ka kashe ni kai ka san abin da suka ƙirƙiro daga baya bayan na musu ya Allah Allah yake je ka ka tsai da hujja hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum wannan ita ce ranar da ranar da gaskiyar mai gaskiya take amfanansa a suratul nisa'i can kusa karshe karshen ta Allah yace mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر أنا يصدقون yace annabi isa ba kowa bane shi da mahaifiyarsa face ƴan adam ne irin kowa suna cin abinci yanda kowa yake ci da su alloli ne da ba za su buƙaci abinci ba tunda kuka suna cin abinci wannan is a clear reason cewa na su ba alloli ba ne. domin shi Allah gaske yut-imu ne wala shi ne mai ciyar wanda ba a ciyar da shi to Allah yake muka sanya su aya wa huma Allah ce muka saukar da su ila rabwatin wato gidajensu inda suke zaune inda gidansu yake inda garinsu yake inda muka saukar da su inji Allah suke rayuwa ila rabwatin kusa da wani tsauni za ki kararin waje mai kyan zama waje mai yabanya waje mai ganye waje mai kiyayi kore shar sannan za ta ƙararin inda ake zama cikin aminci da jin daɗi ga iska ga sanyi ga yabanya waje mai kyau na dausayi nan muka zaunar da su muka nan suka zauna Allah kaddara musu zama sannan wa ma'inin sannan ga ƙoramai kusa da su ma'in shine spring irin yanda maɓulɓular ruwa ga ta a gefen waje mai kyau nan muka ajiye su Allah maɗaukacin sarki sai ya ci gaba ya kira annabawa ya ce musu ne ya ayyuhar rusulu kulu min الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل هز بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين الله يا أيها الرسل يا قوما زنينا قباء ينكدنا أيكوك زواغ متاني كلوا من الطيبات كريكا تشيدا حلال ku rika cin ɗan abubuwa kyawawan abubuwa ta hanyar halal kada ku yadda ku ci haram ku rika extracting kuɗi ta hannun mabiyanku kuna cin haram kuna ƙarya yadda waɗancan ahalur kitabi suke yi kada ku yadda ku yi haka shugabannin ahalul kitab yahudu da nasara yadda suke yi ku kada ku kuskura ku yi haka wa amalu salihan kuma ku rika aiki mai kyau wa'azi aiki ne mai kyau gargaɗi wa mutane aiki ne mai kyau isar da saƙon Allah zuwa ga mutane aiki ne mai kyau ku rika aiki mai kyau kuma ku taƙaitu akan halal wato kamar Allah maɗaukacin sarki yana sace duk mai da'awa duk mai kira zuwa ga Allah duk mai wa'azi ya tabbata source of income ɗin shi hanyar samun abin rayuwan shi zamanto tsaftatacce ne ta hanyar haram kar mai da'awa ko malami ko mai wa'azi ya rika amfani da mabiya yana karɓan kuɗi na ƙarya yana ɗura wa cikin shi haram da sunan Allah ne yace a bayar da sunan haka musulunci yace a bayar kada su yadda su yi haka domin mai da'awa in yana so ya ci nasara a wajen Allah da'awarsa ta yi kyau ta ci nasara ta samu karɓuwa a wajen mutane to ya zamanto ya nesanci haram haram yana kawo obstacle tarnaki ne da yake hana cin nasara na da'awa duk wani mai da'awa sai aka kira manzanni Allah ya fara kiran manzanni domin magadansu su ne malamai su wa'azantu idan har aka ce wanda kake gado ga aka abinda aka faɗa masa to kai mai gadon ka san lalle dama kai magajin wancan ne to kai ma ka bi ai ka ci halal ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat ku ci daga tsarka kan abubuwa wato wanda ake kuke samu ta hanyar halal shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ya tashi a maraya mahaifin shi ya rasu tun kafin a haife shi ya rasa mahaifin shi mahaifiyarsa kuma sai da annabi ya kai shekara shida ta rasu manzo Allah sallama bai da ƙani bai da wa bai da ƙanwa bai da ya shi kaɗai ne lokacin da ya taso ɗin sai ya rika ciwon tumaki ma mutanen makka yana samun na sabulu yana samun na aljuhu bai zauna a matsayin maraya ya langwaɗe ya kiya nemi nashi ya zama soci ma zaune yana roƙon mutane a'a ya ce kuntu ar'a alghanama li quraishin ala Ya yace naka yi wa ƙuraishawan makka kiwon dabbobinsu suna biya na ‘yan sulallana ina sawa aljuhu ina biyan bukata lokacin da annabci ya zo ma manzo Allah ya shagaltu da wa'azi sai bayan wannan kuma dab da annabcin sai ya rika zuwa kasuwanci wa dukiyar na na Khadija alaihassalam ya ɗauki dukiyanta ayarin dukiyanta ya yi tafiya rilatar shita'i wa saifi daga sham syria yana kasuwanci kuma ta ga riban da ba a taɓa samu ba har yaranta mai kula da dukiyanta ɗin da ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin bai zama annabi ba ya dawo ya ce mata ban taɓa ganin mutum mai amana da gaskiya da sauƙi wajen sayar da wa mutane da sauƙaƙa wa jama'a irin wannan Muhammadun da kika ɗauko yake miki kasuwanci da dukiyanki ba. Idan ya ɗauki dukiyanta daga Makka ya kai Siriya aka sayar, sai ya so abubuwa daga Siriya irin wanda babu su a Makka sai ya dawo kuma a daɗa sayarwa a Makkan. Can an ci riba, nan ma an ci riba ba a taɓa mata haka ba. To yanda wannan yaron nata ya ƙinƙasa mata amanan manzon Allah sallallahu da gaskiyan manzon Allah da sauƙinsa da sauƙaƙawansa ba irin ‘yan kasuwanmu na yanzu ba fa ake magana ina fata an gane wanda su kullum fatansu abinci ya yi tsada a tsawwala a shiga ƙyasu ba irin shi bane ba irin shi bane wannan da ta yaba masa waɗannan kwalitis na manzon Allah da ta faɗa shine motivating nata ta dal gaskiya ta samu wanda za ta aura domin attajira ce babba cikin masu dukiyar makka su abu duk an tsari a aure ta taƙi su manya-manyan ƙuraishawa ƙusoshin gwamnatin ƙuraishu duk sun neme ta da aure taƙi suna da mulki suna da dukiya amma ba wannan bane ya dame ta amanar manzan Allah da taji gaskiyan manzan Allah da taji sauki da rangwame da saukakawa irin na manzan Allah da yake wa mutane shi ta ji shi ne kawai ta ga lalle ta samu wanda za ta aura idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in lam taf'alu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun manzo Allah ta ce idan mai kyawawan halaye mai mana mai kyawawan ɗabi'u da addini da kamewa ya zo neman auren ƴarku ku bashi, in ba ku yi haka ba, kuka ce sai mai mulki, sai mai dukiya shi kuke kallo, to takun fitinatun fil ardi sai an samu ɓarna da fitina a doron ƙasa, wa fasadun kabirun. Mazu Allah wani hadisi ya ce, ana au mace tana auren namiji wani sa'i li, li jamalihi don kyansa, limalihi don dukiyansa, walidinihi don addininsa sai manzo Allah ce fasfar bi zati dini taribad yadaka ka zaɓi addini ka bar dukiya da mulki ka bar kuma kyau ka yi kyakkyawan zaɓi domin addini shi zai maka jagoranci a nan duniyanka ka rayu successfully sannan ya maka jagoranci har lahiranka ka shiga aljanna addini ne kawai zai maka wannan duke akwai ran da za ta ƙare ta ɓace ko abin shi nan an gama sai aure ya mutu mulki akwai ran da za a waye gari mai mulki bai shi an juya shi an kwace ya faɗi ma shi nan aure sai ya mutu a kyau akwai ran da za a tsufa ko ran da za a yi accident a mutum ya faɗi fa ya samu waɗansu lambobi a fuska ma mana an tinke fuska ta yi faci-faci a haka aka warke leɓe mai anan an an haɗa shi da hanci haka aka rufe haka a haka ya warke shi kenan sai aure ya mutu annabi ya ce a zaɓi addini addini zai jagorance ka sannan mai addini ko yana cutan iyalin shi ya san yana cuta kuma Allah zai tambaye ta yana jin haka a ina mai ɗin shi amma wai zuciya da wani duk waɗannan galiba ba a sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa to a nan Allah da ikon shi tun ma kafin a aiko annabi da annabci din ita ta zaɓi halaye da ɗabi'u masu kyau da aka ce mutum mai amana ne aka ce mai gaskiya ne aka ce mai sauƙi ne mai tausayi ne mai rangwanta wa mutane ne mai sauƙaƙa musu mai so musu alkhairi ne Khadija gaba ɗaya ta ce na samu wanda zan aura sai ta aiki yaron nan nata ya je ya ga annabi ya ne tana in yana bukata tana uh, ita uh, oga kenan tunda ita ce mata aiki annabi yana mata kasuwanci eh, hajjia fata ce mai zuwa dubai ina ka kanta ne kasuwancin ta ce fa ita tana shirye in kana son ta za ku yi aure annabi kuma ya aure ta sai ta tattaro dukiyar duka ta damka a hannun shi yace for the service of islam A yiwa musulunci aiki a yau musulunci aiki ina fata an gane ko to sai Allah kun ga annabi kenan daga kiwo sai ya koma kasuwanci don a nuna maka ba ma zaune bane mai neman halal ne kaga gaya mata kasuwanci ta biya shi daga baya ta aure shi dukiyar ma gaba ɗaya da hannun shi saboda kyawawan ɗabi'u amma in kai maha'inci ne a sa ka a dukiyar mai gidanka ka kula mai da dukiyarsa ya amince da kai kana ha'intansa kana ƙarya ka da sauƙi da sassautawa to duk inda ka tsuguna sai an kore ka kaje gona ya kore ka kaje gona ya kore ka kaje wannan sai ka ga mutum stranded irin yadda mutanen suke yi in ka gina mall ko supermarket kato ka ajiye shi shine manaja shi kokarin shi wai ya je gun dan tsubbu ne wai a a binne wani abu a shagon wai a cire tunani shagon a kwakwalwanka ka zuba miliyan ɗari biyar a shagon amma wai shi wai a cire ma tunanin shagon a kwakwalwanka ya zamo nawa wai nashi ya zamo nawa nashi ko duk yadda ya ɗiba wai ya kai ka gun ƴan tsubu da boka wai a kulle bakinka in ka zo karka tambaya nawa aka yi ina kuɗin nan ya shago yana rema a'a karka yi magana mutumin da ka ɗauko shi ya samu abin rufin asiri da shi da iyalansa wataƙila da tsofaffinsa iyayensa suna nan bayan da aka iya kullum ana fidda su gidajen haya hmm? amma ka ɗauko shi ka sanya shi amma shi ƙoƙari ke yi a yi binne-binne a jegun boka da ‘yan tsubuwa ya mallaki wajen a rana ɗaya kai kuma ka yi shekaru kusan talatin ne kana neman wannan dukiya. subhanallahi Allah ubangiji rufa mana asiri kuma ya ce wai halal ya ci to kulo min at-tayyibati ku ji daga tsarka kan abubuwa ta hada ka ci abinci mai kyau in Allah ya baka kwabo ka cin kifi ka sayo kaji ka rika so dankali da ayaba ayaban nan da ake soya da dankali wannan eh, duka abinci mai kyau قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا نوعا دسك إيماني shi abinci mai kyau mai gina jiki yakan baka lafiya ya baka ƙarfi da kwanji takan yi gobe a kawo maka hari ku bara dan yaki ka ɗau takobi baka iya juya shi ba in ka ɗau takobi in ka ajiye shi ya bi shi ku ci abinci mai kyau lafiyayye domin lafiyanka ibadarka da ƙarfafuwa wajen sallah da ibada da ɗawafi da safa da marwa sai mai lafiya ne ke yin su saboda haka ka ci mai kyau in ji Allah mu duba ashabul kafi waliyai ne ai innahum fityatun amanu bi rabbihim فزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا matasa ne ma malam suka taso an yi sarkin zamanin sai yana ce shi Allah ne suka ce idan har muka saki mahalicin sammai da kastai muka dika mun zalunci kanmu kuma ba mu yi kanmu adalci ba domin mahalicinmu shine ya halitta mana sama mun san abin da muke samu daga sama ruwan sama da iska da menene wal ya halitta mana kastai mun san abin da muke samu daga ƙasa eh iroi abinci gonaki ba a sake wanda ya mana wannan mukama wanda bai mana komai ba in mun haka da na izan idan ba mu kan mu adalci ba mu yi zalunci mu can da sarkin ya neme su zai kashe su mu duba irin kariyar da Allah ya musu ya jefa musu bacci shekara ɗari uku da tara cikin wani kogo don da garin aka yi ta neman su ba a gansu ba har da karen su a bakin rami can bayan shekara ɗari uku da tara nan da suka farfaɗo daga bacci mai suka ce suka ce su yi karo-karo kowa ya kayan kuɗaɗen da suka suke aljihunsu fabatu ahadan su aika ɗaya daga cikinsu faliya'atina zur ayyuha azka ta'aman nemo mana abinci mafi kyau mafi daɗi mu ci suna farfaɗowa daga wacce suka ce a nemo mana abinci amma azka mafi kyau mafi daɗi mu ci waliyai na gaske ke su ci suke daga abin da Allah ya ba su ba gasa tuwo suke yi ko bawon doya na pretending da makamantansu ba sannan kuma in kuka ci mai kyau kuka samu lafiya Allah ce i'malu salihan ku dukufa waje aikata alheri don gode wa Allah da ya muku wancan ni'ima a ga kuna sallah farka umar raki'in fasjudu ma'as sajidin a ga ana da'awa yanzu kun zabura kun yi nan kun yi nan kun yi nan kun yi nan Allah ce inni ni Allah nan da nake ku yi haka bima ta'maluna alimun na san duk abin da kuke aikatawa wanda yake dan gauraya abincin shi da haram na sani in ji Allah wanda source of income din shi haramun ne eh 419 ne kawai mudu ne hanyar riba ne cutar da mutane ne inni bima ta'maluna alimun ina sani da dukkan abin da kuke yi mai cin halal na san da shi mai cin haram din ma na san da shi inji Allah masu aikata alkhairin na san da su wanda ba su aikata alkhairin na san da su inji Allah Allah ce wa inna hadhihi ummatukum ko manzanni na gaba ɗayan ku dukkan al'umman da na aiki kowane annabi zuwa gare ta duk da cewa ku annabawan daban-daban kuke al'umman kuma kowa da tashi al'umman amma idan aka tattaro al'umman gaba ɗaya ni ne ubangijinku gaba ɗayanku duk da cewa shari'an wannan annabin ya bambanta da na wancan annabin shari'an al'umma wannan annabin abinda aka ɗora musu ya bambanta da wannan amma wajen tauhidi da kaɗaita Allah gaba ɗayanku ɗaya kuke a wajena in ji Allah wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan ala tauhid dukkan ku kun haɗu akan tauhidi wajen a kaɗaita ni amma wajen shari'a da yanda kowa yake aiwatar da ibadan shi da addini shi nan daban-daban kuke amma kun haɗu al'umma ɗaya ce wajen tauhidi da a kaɗaita ni wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijin ku mai renon ku mai kulawa da ku saboda haka fattaquni ku bauta mun gaba ɗaya ku bauta mun gaba ɗaya to al'umma na a dunkule take a ƙarƙashin Allah ɗaya al'umma na a dunkule take a ƙarƙashin tauhidi na kaɗaita Allah al'umma na a dunkule take wajen yaƙan shirka da ƙyaman shirka a suke haka Allah ya aiko amma daga baya fa fa ta ƙafta’o amrahum bainahum zuburan sai mutane suka zo suka rarrabu ƙungiyoyi, ƙungiyoyi, ƙungiyoyi, ƙungiyoyi. based on son zuciya wani saboda shahara ya ya shahara a duniya saboda malantaka saboda ya samu ɗaukaka sai ya fito da wani abu sabo na addini sai ya jawo mabiyansa suka ɗan fare masa aka ce shine shugaban jama'an nan na kaza kaza ana bin shi ana sussunfuyawa da ‘yan bodyguard shi a baya shi ma, wancan shi ma ya ja nashi shi ne shugaban kaza na ƙasa na Najeriya, su ne shugaban ƙungiya kaza na kaza na Najeriya na al'umman musulmi, wancan ma ya ja nashi, wancan ma ya ja nashi, kowa shugaba ne daga inda yake, kowa shi ma yana da jama'arsa, kowa kuma cikin mabiya ana girmama shi, shi kaɗai ake jin maganansa. fataqatta'u amrun sai aka sake na annabi aka sake na alqur'ani waɗansu don neman shahara da abun duniya waɗansu kuma don son zuciya sai suka ware sai aka dare sai aka bar tafarkin manzon Allah sallallahu da sunnansa da ya zo da ita aka bar tafarkin tauhidi kowa don ya nemi abun duniya ne daga hannun mabiyansa Allah ce kullu hizbin kowace kungiya bima ladaihim farihuna sai ka ji suna alfahari da abin da suke kai suna takama da abin da suke kai duk da cewa ya saba wa littafin Allah da sunan manzo Allah ma suna alfahari suna gani su ne number one wajen shiga aljanna ma aljanna ma in ba ta farkin su aka bi ba za ta shigo ba in ba da malam yace shehi wane wali wane yace aljannan ma ba za ka ganta ba ka. kowa yana alfahari da takama cewa abin da yake kai shine daidai ita ce hanya da take kai mutum tsira har zuwa ga aljanna Allah ce fazarhum ya Muhammad ka kyale su kawai kyale su ki ta harkan su fi ka bar su cikin dimuwan da suke ciki bar su cikin shirmen da suke ciki duk wanda ya saba wa tafarkin ka ya Muhammad ya kama shirme ya shiga dimuwa ya shiga damuwa bar su fita harkarsu ka isar da sakon Allah kawai hatta hinin zuwa wani ɗan lokaci kaɗan za ka ga yadda za mu musu ya Muhammad shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo tun kafin ya mutu ya kawo mana fassarar wannan ayar ya ce sarakatil yahudu ila wahidin wa sab'ina firqatan kullu hafin nari illa wahidatan yace yahudawa wanda aka aiko annabi musa zuwa wajensu sun rarrabu gida gida gida bayan mutuwan annabi musa sun rarrabu gida gida gida har saba'in da ɗaya annabi yace duk saba'in inna wutan jahannama za su je khalidi na fiha babu ranar fitowa sai dai ɗayan nan guda ɗaya wacce ce ɗayar wanda ta riƙe asalin abin da annabi Musa ya zo ba su canja shi ba, ko bayan ya mutu annabi ya zo suka riƙe annabi. Yace istarakatin nasara, yace wato kiristoci su ma waɗanda aka aika musu annabi Isa su kuma sun rabu kashi saba'in da biyu, daban-daban akidunsu, ƙungiyoyinsu daban-daban, duk akidun sun saɓa wa abin da asalin abinda annabi Isa ya zo musu da shi cikin saba'in da biyu ɗin in ji manzon Allah saba'in da ɗaya wuta za su suje gaba ɗayan su khalidi na fiha za su dawwama a ciki abadan abadan sai guda ɗaya kawai suka ce wacce ce ɗayar suka ce wanda suka riƙe tsantsan abin da annabi isan ya zo musu da shi suka mutu a kai su ne kawai za su shiga aljanna ya ce to wasa taftari hadhihi al'umma ni ma tawa al'umman in ji annabi za su rabu musulmai za su rabu kashi saba'in da uku suwa suka fi rabuwa musulmai saba'in da uku yahudawa saba'in ne saba'in da ɗaya kiristoci saba'in da biyu annabi ya ce musulmai al'ummata za su rabu gida saba'in da uku annabi yace duk saba'in da biyu wutan jahannama za su je khalidina fiha za su dawama a cikin ta saba'in da biyu illa wahidatan sai guda ɗaya kawai hankalin sahabai ya tashi suka ce ya rasulallah gaya mana su nan guda ɗayan nan ƙungiyar ɗayan nan da za ta tsira gobe kiyama da ba za ta je wutan jahannama ba ya ce allazihum alama ana alaihi yawma wa ashabi waɗanda suke kan turban da ni annabi Muhammadu nike kanta a yau da sahabaina ya yi a tashin suwaye ya yi a tashin suwaye sahabai to wanda ya zai ce duk sahaban kafirai ne fa na'am an samu failuwa an samu failuwa wanda suka kafu suka tsayu akan abin da nake kai ni annai Muhammadu a yau da sahabaina da sahabaina to su ne mu ɗau waɗannan saba'in da biyu ɗin nan da annabi yake za su je wuta duka fa suna da masallatai duka fa suna ta la ilaha illallah in wata azumi yana zuwa duk ana ɗauka da su fa ana zuwa haji ana zuwa umra ana komai amma problem a na yake a can aƙida ce abu ne da yake conceal a ɓoye a cikin zuciya ta saba wa abinda manzo Allah ya zo da shi kwata kwata to shi yasa idan aka ce maka wane e ka kiyaye wane ta kan fa durmin zumin da yake la ilaha illallah ina tare da shi to ga saba'in da biyu suna faɗan kuma wutan za su ji manzon Allah akwai masu waɗannan kuskuren ni fa duk wanda yake la ilaha illallah a wajena ni a waje na musu a'a wanda yake kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai tsantsan sunnar sa a bisa fahimtar sahabai domin su ne aka saukar da Qur'anin daga Fatiha har nasu daga Bakara har nasu a zamanin su kuma su suka yi compiling al su suka rubuta shi su suka yi compiling din shi su ne farko da annabi ya haddatar wa al su ne ɗaliban manzon Allah ya sa manzo Allah ya ce wanda ya rike abin da nake kai ni da ɗalibai na sahabai na kuma da annabi ya tashi bayyana the best abin nan generation yace khairun nasi karni mafi alherin al'umma su ne waɗanda na yi zamani da su su ne sahabai sun mallazina yalunahum sai ɗaliban sahabai su ne tabi'ai sun mallazina yalunahum sai generation na uku wanda suke bin tabi'ai wato almajiran tabi'ai kenan nan ne annabi ya taƙaita alkhairiyya kuntum khaira ummatin sune ukhrijat lin nasi sune ne aikin su ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sune wa tu'minuna billah sai ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasikun? da yahudawa da kiristoci sun irin imanin sahaban manzon Allah wallahi da abun ya fi musu alheri amma ina ko da yake annabi yake ana samun masu imani daga cikin su din laisu sawa'an min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun suna sallan dare suna qiyamul layli Allah ce ba duka bane akwai na Allah a cikin su irin Abdullahi bin Salam Yahudi ne sahabi mai albarka Allah ƙara yadda da bayin Allah nan Allah haɗa mu da su a gobe ƙiyama da kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga tambayoyi guda uh, uku sun zo hannu guda hudu tambayoyin ga su kamar haka ta farko tana ce uh, salam assalamu alaikum uh, ina kwana ina wuni dai mana Allah ya dada eh, na ba da al alqur'ani dan Allah a sani a addu'a kuma Allah ya shirya mun yaro na Allahumma amin Allah shirye shi shirya madaidaiciya Allah shirye shi ta kan sunna da rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dukkan matasa na musulmi kangararru da wanda masu su kangare ba Allah ya ƙara tabbatar da su akan daidai din ana fama da wannan ƙangaren kwarai da gaske Allah ya shirye na ka Allah ya karɓa maka sadakanka da kai tawassuli da ita da dukkan ƴaƴan al'umman musulmi da matasanmu mazansu da matansu da masu hawa TikTok da masu irin waɗannan abubuwa a midiya Allah shirya mana su gaba ɗaya. Tambaya ta biyu tana ce Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ƙara malan lafiya Allahumma amin. Mala ina neman aure ne amma baban yarinyan ya ce bai yarda ba sai dai sai dai in bayan ran shi sai kuma Allah ya yi mishi rasuwa daga baya malam tambaya ta yanzu ita ce zan iya ci gaba da neman aurenta domin ita tana so na malam ka dukufa wajen istihara kawai ka bawa Allah zaɓi abinda ta ji ya maka daidai a istiharanta babu laifi sannan ka shawarci mutanen kirki kullum na sha faɗa wa mutane matasa su daina ja da iyaye idan kana nema abu ka ba wa Allah zaɓi kana istihara a cikin istiharan ya Allah wannan auren wance da zai in ba alkhairi ba ne a gare ni da addini na da rayuwata da ƙarshe na Allah ka juya shi ya yi can nima ka juya ni unyi nan idan Allah ya tashi juya abun mala'ika zai turo ma ya ma wahayi a'a in Allah da rama sai ya sanya maka he ka ji ta fitan maka baka son ta ko ita ka fita mata ta ji ka son ka tun kana waya hai ta kashi da kuna waya sau ashirin a rana yanzu ya ka buga sau biyu ake ɗaukawa daga baya ma sau ɗayan ma da ƙyar baba ta ce ta sa ni aiki da Allah ko in bar mamana an sa waya to an fara abin nan kenan to ko mahaifinta ya ƙi ya hana ta ko kai ma mahaifinka ko mahaifiyarka wanda suke da iko a kanka a kan auren su ce a tafau ba mu yadda ba kuma ba mu yafe maka ba idan Allah ya tashi kau da auren zai kau da shi ta hanyoyin da ya ga dama ne to kai kuma in abun ya kiwa kar ka cije ka ce dole to me amfani istikhara kashi in ba mai bane Allah ya kau da shi an kau da shi ka nace kana kai kara kuma to ka yi istikhara kuma ka nemi menene ka nemi shawaran mutane amma ina ganin babanta tun yana da rai har bayan mutuwan shi ya hana ni ina gani ka yi haƙuri wataƙila ka yi haƙuri ka nemi wata shawara ce wannan ba dole ba ne a kabita <laughs> domin soyayya tana makantar da ido ta kurmantar da kunni <laughs> tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu Allah ya ƙara malam ilimi mai albarka ga 200,000 ni takarda na gani ɗauwa na? sun eh 2,000 naira a kai ta ce 200 a a ina wanda ra wannan takardar babba ce za a su to ga dubu biyu nan a sanya a wato ake akwatin masallaci Allah saka da alheri a roƙa mun Allah buƙatuwa da nike da suna alheri Allah biya mun ya cika mani buri na amin Allah biya maka Allah ya albarka na'am sannan na biyu ya halatta limamin da ke jan sallan tarawihi ya rike alkur'ani a hannu yana karantawa eh ya halatta babu komai nima ina rikewa idan na zo suran da ban bata mun karfe ban son mutum ya sauke ƙur'ani a ce an sauke ƙur'ani a wannan masallaci amma an tsallake waɗansu ayoyi ban son haka ya kamata ko ɗigo kar a rage alƙur'ani nan yadda yake a karanta shi a zazzage shi ko an tsallake aya a dawo a gyara ta to na kan rike ƙur'ani domin tsoron wannan ɗin akwai surorin da suke bani wahala sun zube in ɗau ƙur'ani in duba yawa saboda haka babu komai in kaje ƙasashen laraba za ka ga irin wannan abun ɗora ƙur'ani haka ake yi shi dogo daidai tsayin imam ɗin sai rika buɗe ƙur'anin haka yana abu na yi ya ya dawo ina fata an gane sai da ina ɗauke wuta ne matsala to ni ina riƙe totila a aljuhuna ina fata an gane yawa kaga ya ɗauke wuta na nefa shi ma karatun an an ɗauke saboda suran dama ba ta iya sama duba take to ya ta riƙe totila da Allah ubangiji mana muwafaka ko kuma an ɗauke wutan dab inda aka ɗauke sai kai ruku'i kawai kaga ai kafin ka ɗago an kawo ta sai doguwar addu'a sujada kafin nan nefa sun waiwayo ka kaga ba za a ba gane ba to Allah da ya rufa mana asiri Allah ya samu cika da imani Allah ya tsara wannan duk addu'o'i ne Allah biya ma kowa ka wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم آمين الله يسعدك الله يسعدك اللهم آمين